lura da wasu abubuwa ba mu samu damar yi ba na farko dai akwai shawari ni da suka shagaltar da ni ban samu damar in tsaya in yi wannan aikin ba kuma aiki ne mai faɗi wanda ya kamata a ce na yi to ban samu damar yi ba na biyu cikin abin da ya ƙara sa ni ka in yi shi na ga risala ce yar ƙarama ba sai mu mata wani muƙaddima mai faɗi ba kuma in dai muna nan littafin ibn rajab alhambali rahimahullahu ta'ala za mu karanta su masu ɗimbin yawa insha Allah ta'ala ina jin mun karanta ɗaya ko a cikin rasail ɗinsa wanne ne muka karanta Mun ba ku manta ba hmm? sharhu hadisi yatba'u al-maita thalathu to to al-imam ibn rajab suna da yawa a taƙaice kafin mu ci gaba bari mu dan bada takaitacce kafin mu shiga asalin littafin fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf bari mu bada dan takaitaccen tarihin al-imam na rajab al-hanbali ala al mu san sunansa ana masa da laqabi da zainuddin zainuddin zain ado kun san a irin waɗannan kuhun ɗin haka ake ma malamai laƙabi shekul islam taimiyya ana ce masa taqiyuddini an tambaye shi yace wa inna ma sammani bihi ahli ko wa inna ma laqabani bihi ahli yace wallahi ba ni nace a ce min taqiyuddini ba dangi na magabata a gidan mu ne ake ce min taqiyuddini al-imam ibn rajab zainuddin al-imam ibn kathir imaduddin al-imam ibn al-qayyim shamsuddin al-imam az-zahabi shamsuddin al-imam al-iraqi da sauransu ana suna da irin waɗannan haka ko ai masu a ta'alimi ga su nan da wuya ka ji an ambaci sunan wani ba a faɗan mishi wannan din ɗin ba ko burhanuddin to dukkaninsu to ana masa laƙabi da zainuddin ana masa kuma alkunya da abul faraj abul faraj faraj da fatahar ra'un al faraj shine yi wa bakin ciki Allah yayi mana sunansa Abdurrahman sunan babansa Ahmad sunan kakansa ne Rajab din to shi ya zama shi Rajab din ya shahara sai ana masa laƙabi da ibnu Rajab kawai mun gane ai sunan kakansa na biyu alhassan asalinsu ‘yan bagdadi. ne, amma daga baya suka dawo suka zauna a dimashku sannan al'imam ibn rajab ibn rajab ɗan mazhabin hanabila ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ma hambaliya aiki domin yana da littafin mujallada da ya rubuta tabaqatul hanabila tarihin duk malamin mazhabin hanabila tun daga al'imamu ahmad bin hanbal har zuwa malaman zamaninsa ya musu tarihi alimam ibn rajab alhambali an haife shi a hijira na da shekara 736 shida aka haife shi kuma an haife shi a Baghdad Baghdad ta Iraq daga baya suka yi hijira suka dawo da shi da mahaifansa da ƴaƴan da sauran yayan babansa suka taso suka dawo Dimashku mun gane babansa malami ne mahaddacin alqur'ani shi yasa ake ce masa ma al cikin malaman babansa akwai akwai Zainuddin al-Iraqi eh, yi karatu wajen Zainuddin al-Iraqi har al-Imam Rajab da kansa yana faɗi yake cewa qara'a alaihi abi wa ana hadirun fil khamisati min umri ce babana yayi karatu wajen Zainuddin al-Iraqi ni kuma ina nan a lokacin shekaru na biyar shi yasa malamai in suka tashi lissafo malaman al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali suna kawo Zainuddin al-Iraqi mun gane ai to al-Imam Ibn Rajab yana da littafai da ya rubuta a cikin malaman sa kai akwai al-Imam Ibn Qayyim shine malamin sa da ya fi shahara da shi yayi rayuwa da al-Imam Ibn Rajab al-Imam Ibn Qayyim har Allah ya karɓar al-Imam Ibn Qayyim ya karbi ilmoma a wajensa da yawa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kara al-imam suka goyi bayansa suka yada fahimce fahimcen al-imam wato ɗalibi ne mai albarka ya rayu rayuwa ta neman ilimi shi al-imam rajab alhambali sannan kuma a aqida ce ingantacciya aqida ce ta salaf ba a tuhumar shi a wani abu sannan kuma malami ne na fiqhu sannan kuma gashi malamin hadisi sannan gashi malamin tarihi sannan gashi malamin <coughs> malami ne na ilmu suluk ya yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa ya yi sharhin ya fara sharhin bukhari ya rasu da allah maɗaukacin sarki ya sa ya gama sharhin bukhari to ana jin da ba wani sharhin da zai kai sharhinsa saboda a kitabul jana'iz ya tsaya a kitabul jana'iz ya tsaya kuma sunan littafin sa fathul bari shine al-imam ibn hajar al-asqalani shi kuma yazo ya dauki wannan sunan kuma ya tafi akan kusan tsarin sa sai dai shi ya yi ikhtisari sosai takaitawa yayi da kake ganin fathul barin al-imam ibn eh, hajar al-asqalani mujalladi 15 ko mujalladi 14 to ikhtisari ne yayi na fathul barin ibn rajab sannan ya yi sharhin tirmidhi amma ya lal'asaf cikin yana cikin turafin islamiyyul mafqud a lokacin da aka yi fitina ta tatar waɗanda suka zo a bayan ƙarni na takwas an san fitina tatar ƙarni na biyar ƙarni na shida ƙarni na bakwai suka ce sun yada takubbansu suka ce sun musulunta to an sake samun wasu da ake ce musu fitnatu taimur waɗanda suka zo garin dimashku sham suka afka ma dimashku to a wannan lokacin aka littafan ibn wannan littafi na shahu tirmidhi na al-imam ibn rajab al-asqalani eh, ibn rajab al-hanbali ya bata domin wannan littafin shahu tirmidhi shahu tirmidhi shi kanshi babban littafi ne sannan yana da sharhu ilali tirmizi a ƙarshen tirmizi akwai kitabul ilal as to ya ware shi kuma ya masa sharhi sannan cikin littafansa shahararru akwai sharhu 50 hadisan fi jawami'il kalim wanda asali littafin al-arba'un an-nawawiyya ne ya dauka ya ƙara hadisai guda takwas daga 44 42 kai na al-imam an-nawawi sai ya ƙara guda biyu guda takwas sai suka zama hamsin sai ya sa musu suna جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم سنة لتافن شا sannan daga cikin littafansa shaharu akwai na fa'iful ma'arif sannan daga cikin littafansa shaharu akwai ahkamul khawati sannan yana da wani tsari na ɗaukar hadisi ƙwara ɗaya ya masa sharhi daga ciki akwai wanda muka karanta sharhu hadisi yatba'ul maita talatu. sannan yakan ɗau aya ya rubutu a kanta ya sharhinta kawai ya tafsirinta yana da littafi mai suna abin nan sharhu qawlihi ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi ulama sannan yana da sharhu hadithi ma bi ibani ja'iani sannan yana da sharhu hadithi ikhtisam al-mala'i al-a'la sannan yana da sharhu hadithi bu'istu bayna yaday as-sa'a da sauran littafai masu ɗimbin yawa masu albarka wanda suke masa shaida akan cewa shi malami ne wanda ya zama ƙwararren malami domin duk abin da al'imamu na rajab alhambali zai yi ba za ka ga abin nan ba daga cikin littafansa masu ban sha'awa wanda ya kamata a ce in ambata akwai alƙawa'id fiqhiyya akan mazhabin hanabila littafi ne mai mahimmanci sosai wannan littafin nasa to waɗannan wasu daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da rayuwar al'imam na rajab al'asƙalani ke ya rasu shekara ta 795 Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa wannan littafin da ke gabanmu bayanu fadli ilmi salafi ala ilmin khalaf akan rubuta shi da bayanu fadli ilmi salafi ala ilmin khalaf da a ce bayan wani zubin kuma sai a sa fadl ilmi salafi ala ilmi khalaf wani zubin kuma su sa masa fadl ilmi salafi ala khalaf ba tare da an bambanta ilimi ba littafi ne mai matukar muhimmanci wanda za mu iya cewa ma ahwajana al-yawma ilaihi al'ummar mu yau tana bukatar irin wannan littafin wanda zai shiryatar da ita ta fahimci abubuwan da ya wajaba mata koya tashin farko sannan kuma me yasa ilimin magabata ilimin su ya zama mai albarka waɗanda kuma suka zo ba me yasa ilimin su bai kai na mutanen da suka gabata albarka ba yaya magabata suka ci gajiyar ilimin su ilimin su ya zama mai alkhairi duk wannan littafin na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala zai mana bayanin haka za mu taɓa kalashi a cikin littafin insha Allah al-imam rajab ya buɗe littafinsa da bismillahir rahmanir rahim ana akwai rabbi a in ya kari ana kuma babu to addu'a ce dai al-imam na rajab ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu ala muhammadin Allah yi salati ga annabi muhammadu wa sahbi wa alihi da mutanen gidansa وصحبه ده صحبان سأجمعين قباكي ده وسلم تسليما كثيرا كما sarki ya aminci aminci mai yawa. haka ya buɗe littafinsa da wannan ikhtisarin mun sha bayani akan cewa mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa khutbatul haja ba a yin ta a rubuce ana yin ta ne a baki sai su ce khutbatul haja mawdi'uha al-khitaba dun al-kitaba in ka kalla mafi yawancin malamai magabata ba sa buɗe littafansu da khutbatul haja tafsirin ibnu jarir min tabari bai bude shi da yana cikin awailu ma kutiba ko bai bude shi da khutbatul haja ba al-muwatta na al-imam malik bai bude shi da khutbatul haja ba sahihul bukhari ba a buɗe da khutbatul haja ba sahihu muslim ba a buɗe da khutbatul haja ba sunan tirmizi ba a buɗe da khutbatul haja ba to sai malamai suke cewa khutbatul haja ana yin ta ne a baki in za a gabatar da wani jawabi sannan kuma ta fi tasiri a lokacin ɗaurin aure in za a ɗaura aure duk mafiyancin hadisan da suka zo akan khutbatul haja to suna zuwa ne a babi na aure yace amma ba'adu bayan haka fa hadhihi kalimatun mukhtasaratun waɗannan wasu takaitattun maganganu ne fi ma'anar ilimi a ma'anar ilimi wanqisamihi da kuma yadda ya kasu ila ilmin nafi'in wa ilmin ghairi nafi' ilimi mai amfani da ilimin da ya zama zai da amfani yanqasimu al-ilmu ila qismaini ilmin nafi'in wa ilmin ghairi nafi' akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimin da bai da amfani والتنبيه ala fadli wa tanbihi ala fadli ilmi salafi ala ilmin khalaf kun gani ko da kuma faɗakarwa a game da fifikon da ilimin magabata ke da shi akan ilimin yan baya ilimin yan baya akwai surutu da yawa a ciki shi yasa ɗaya daga cin ɗaya daga malamai ke cewa kalamu salafi ƙalilun kasirun naf'i wa kalamun khalafi kasirun ƙalilun naf'i magabata za su yi maka magana ‘yar kaɗan amma sai ka amfana amma ‘yan baya sai su ta surutu kuma surutun nan ka tashi amfanin da za ka samu ɗan kaɗan ne in ma akwai amfanin to wannan littafin zai yi bayani a kan fifiko da ilimin magabata na ƙwarai yake da shi a kan ilimin waɗanda suka zo bayansu fa ƙulu wa billahi musta'an ce mu ce alhali kuma Allah ne muke neman taimakonsa wala haula wala quwwata illa billah kuma babu dabara babu ƙarfi sai ga Allah ta'ala da abin da zamu faɗa qad zakara Allah ta'ala fi kitabihi al ilmata taratan fi maqam al Allah madaukakin sarki ya ambaci ilimi a cikin littafin sa wani lokacin fi maqam al-madh yayi bi ilimin Allah ya ambaci ilimi yayi bi ilimi a wani wurin wa huwa al-ilmun nafi'u ilimin da Allah madaukakin sarki yayi ba a cikin littafinsa sa shine ilimin da ya zama mai amfani wa taratan fi maqamiz zanni wani zubin kuma Allah ta'ala ya ambaci ilimi amma ya ambace shi ne a matsayi na kushe ya kushe shi wa huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u shine ilimin da bai da amfani ilimin da bai da amfani Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alqur'ani amma ne في معرض الذم في مقام الذم لا في مقام المدح كوشي شيئي فأما الأول أما كون شيني وني العلم النافع فمثل قوله تعالى كما يد الله تعالى يكتشوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كتشي مسلم shin yanzu waɗanda suka sani suke da ilimi za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi jahilai yanzu ka ga wani wannan fi ma'arid zammi ne au fi ma'arid madhi fi ma'arid madah yabo Allah yake yi yanzu waɗanda suke da ilimi za su zama kamar waɗanda ba su da ilimi kaga ilimin da ake nufi ana nufin ilimi mai amfani wa qawlihi da kuma fadin sa da yace shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi kuma ma'abuta ilimi su ma sun shaida sai Allah madaukaki take ya ukunta shaida bayan shaidarsa bayan shaidar mala'iku sai kuma shaidarwa masu ilimi nan ulul ilmi bidayatan min al anbiya wal mursalin farawa daga annaba da manzanni zuwa waɗanda suke a baya bayansu ko mabiyansu waɗanda suka tafi akan tsarinsu kaga su ne nan ulul ilmin da ake nufi wannan aya ita ta jawo al-imam al-qayyim ya rubuta littafin sa miftahu sa'ada wa manshuru wilayat al-ilm wal irada juz'i biyu wannan aya ta shahida Allah annahu la ilaha illa huwa she da ya kawo falalar ilimi falalar ilimi falalar ilimi a tsakanin alqur'ani da sunna da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in sai da ya kafa lalle ilimi wajen 190 in za ka yi wata lacca akan ilimi to mutum ba zai ce ya wadata da wannan littafi na miftahu darus sa'ada ba za ka yi lacca akan ilimi ka ce ba za ka duba shi ba a to lacca kalami za ta zama lami lami za a riƙa ji ba za a riƙa jin daɗin laccar ka ba amma in ka koma miftahu darus sa'ada wa manshuri wilayatul ilmi wal irada to mutum zai je ya ga al'ajaib a game da yadda al-imam al-qayyim ya bayani akan ilimi ka san yadda magabata suka ba ilimi muhimmanci falala falala darajoji da matsayai da ilimi yake da su sun kai 190 da wani abu yana bayani kuma kowanne yana kawo akwai الشيخ أبنن الشيخ علي عبد الحميد الحلبي الأثري طالب الشيخ الألباني yi ikhtisarin littafin ya sa masa suna fadlul ilm abubuwan da al-imam yake kawa na labarai da wasu misalai da yake bugawa domin a cikin da da sa'ada fa al-imam al ya sai da koma ya zama wani agricultural scientist ya zama wani astronomer kawai ya shiga cikin sararin samaniya kai haddi ya zama zoologist ma kawai ya shiga bayanin dabbobi da hikimar halittarsu wannan littafi ne littafi ne mai ba karamin littafi ba yana ɗaya daga cikin littafan da suka ƙara ƙayyama ibn qayyim mun gane to Allah ya ce qa'iman bil qisti kuma Allah ya tsayi da adalci da ya wannan shaidar ba da zalunci ya shaidar ba wa qawlihi da kuma fadin sa da yace wa qur rabbi zidni ilma kuma ce ya Allah ka kara mini ilimi kaga ilman nafi'an kenan da manzon sa ya tashi roƙon Allah fassara wannan aya ce ko Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma in ya tashi ne yake cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa' kaga al nafi' kenan wa qawlihi da fadin sa da yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda dai aka sani kawai suna jin tsoron Allah a bayinsa sune waɗanda suke masu ilimi waɗanda suka san Allah sai Allah ya ce ya bai ce ya khafu ba to duk wannan bayani ne da ake yi mana a game da ƙur'ani ya ambaci ilimi a matsayi guda biyu matsaya ta yabo da kuma matsaya ta kushi to nan misalai ne na ayoyi da malam yake buga mana Allah ya ji kansa na inda Allah ta'ala ya ambaci ilimi a matsayi na ne na yabo Allah subhanahu wata'ala ya samu ilimin mai zama mai amfani wa sallallahu wa sallam wa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wani ne yake tambaya na tsaye da shi da Hmm. yi mana dama ko ai dama haka ne ba tarbiyya tarbiyya ai baba ne ke ta tarbiyya so tare a irin wannan daga cikin girmamawa ai ana son mutum ko sunan matar shi ne mutum kayya kayya shi balarabe a cikin ladibban balarabe baya ambatan sunan matarsa in ka ji balarabe ya ambaci sunan baiwarsa ya faɗi sunan mace to baiwar shi ce ba matar shi bace hmm. balarabe yana baya faɗin sunan matarsa sai dai ya faɗi sunan baiwarsa shi yasa ai suke cewa malaman tafsiri sukan kawo ta latifa cewa a ƙur'ani kakaf mace ɗaya Allah ya faɗi sunanta da sunanta wace ce bayan ita akwai wata mace da aka ambaci sunanta ƙarara aka faɗi sunanta a cikin alƙur'ani eh ka za ka kama da wata kwan faɗi walke su in eh, gadon zinare eh to sai suka ce Allah maɗaukacin sarki yana mu'amala da larabawa al'adar su ai a cikin abin da aka ce wal iyazu billah ai sun danganta ma maryam cewa ɗanta annabi isa alaihi ɗan Allah ne tun an ce annabi isa ɗan Allah ne to waye mijin maryamu kenan hmm? Ka kaga Allah suka ce ko wal iyazu billah to sai Allah ya nuna ba matar shi ba ce bai washe ce sai kawai faɗi sunanta <laughs> haka malaman tafsiri wasu daga cikin malaman tafsiri irin sa al-imam abin nan Abu Hayyan a cikin al-Bahr al-Muhit yana da irin waɗannan lata'if din saboda Allah ya nuna baiwar shi ce ba matar shi bace sai ya ambaci sunanta amma sai Allah kawai ya faɗi sunanta ba kuna danganta mishi ɗa ba kuna cewa ita ka dace tashi to bar ma ya ambaci sunanta kawai to ka gaba abin nan ba ashe ba matar shi bace bai wacce to balarabe yana da wannan al'adar balarabe ce qur'ani kuma yana lura da ladabin larabawa duk da ba larabawa suka faɗi wannan magana ba amma suna tare da waɗanda suke faɗin haka mun fahimta ai to shine sai sai Allah kawai ya ambaci sunanta kuma duk inda zai faɗa sai ya faɗi sunanta wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina ko <laughs> sai Allah ya ambaci sunanta wallahu a'lam na'am wa alaikum salam mm mm Mm. qablahu ba qiblahu ba ai in aka ce qiblahu kai ya fuskance shi to mutum sai ya juya mishi baya haka kuskure ne a ƙibal in an ce ƙibalu a larabci shine ka zo ka kalli mutum amma an ce ƙibalu baya ɗaukan ka zo ka zauna a gaban mutum sai dai amma amma aka ce ƙibal kaga ne Allah mana guji zai ya faɗi a game da kalma laysa birra an tuwallu wujuhakum yaya gaba ake nufi me ake nufi da kibal fuskanta to an ce kada mutum ya zauna kibalahu kaga ba daidai bane sai dai qablahu hmm. shine shine shine lafazi sahihi amma an kace kibal to an ce ka fuskance shi kenan sai ka juya mishi baya uzu billahi irin na ibnu asakir kenan wala yajlisu fa wala yajlisu qablahu shi shi aljilani yadda ya fassara shi qablahu kaje ya zauna kafin baban shi ya zauna in sun zo za su zauna tare sai baban shi ya zauna sannan takriman lahu an zo za a zauna tare waje shi ne sai mutum ya riga baban shi zama shi ne abin da ake nufi amma kibalahu kada mutum ya fuskanci baban shi kada ya masa ya zai mishi ya juya baya ko ko ya zai masa in baka kalli mutum ba ina zaka ba ba inda aka ce in ka zo ka kalli mutum girmamawa ce ba inda aka ce mutum ya zo kai ya kalli mutum ya girmama shi ko kuma kai ya haɗa fuska da shi ai malamai suna cewa cikin abin da Allah madaukaki ya boye ma manzo Allah ta sallama kansa saboda sahabbai su iya kallon su su iya magana da shi inda an bayyana kansa fiye da na Yusuf alaihi salam shikenan mutane ba za su yi ba sai a koma irin na fiye da annabi Yusuf shi mata suka gan shi falan mara ainihu akbarnahu to shi kuma da an aka yi sai maza falan mara auhu akbaruhu wa qatta'u aydiyahum wa qalu hasha lillahi ma hadha bashara to ibal ba zai ɗauki ba zai ɗauki ma'anar ba nuskha ce khati'a sai dai zama qablu eh, sai dai zama qablahu ba ƙibal ba na'am Mm. ya taɓa yin amma ni ban san inda imamu shaɗi ya faɗi haka ba a cikin a wani baitin shi dai shi dai shi dai ni dai abin na san ya ce ce ce ce eh wa ammal karimu sirri fi tibi nafi'u fa zaka alladhi ikhtara al-madinata manzila rawa ahmad al-bazzi wa muhammad ala sanadin a ba shi bane fa qalu isa thumma usman wa shuhum بصحبته المجد الرفيع تأثل shi kenan inda ya ambace shi kenan ko dai a sharhi ko a bayani aka ce ya ce amma dai a baitin ni ban a kasidar ni ban san to ban sani ba gaskiya ni ban taba ji ba ban taba ji ba wallahi ban taba ji ba to ko bai sa turaren ba to karama ce ta karama ce ni dai ban sani ba ban taba karanta ba gaskiya ban sani ba wallahi to shikenan an gama magana ko na'am wa alaikum assalam saboda me za a kira shi da ƙwar'ani me yasa ba a kira manzo Allah ta sama da Qur'ani ba ba shi ya zo da shi ba to ya zai shi ya kira shi da wani Qur'ani hmm hmm ba za a kira mutum da Qur'ani ba Qur'ani ai sufa Allah ce hmm shi ya yi hadda duk kiran abu matsayin da za a kira shi a kira shi da hafiz ko a kira shi da ƙari ko a kira shi da muƙure shi ce na kuma da hausa ne a kira shi da alaramma ko gwani ba a cika ce mu mutane sunansu gangaren ba amma kaga akwai gwani wani sannan akwai alaramma wani amma ana ce mutum gangaren wani ya ce wa na gangaren ne da rasu shi ma barbanci ne da ma ni ma ban to fawo mana daga farko waye farko to to daga titi birin cewa me ba me bambancin ba kolo kolo shine farko kai baka ma sani ba yawwa to kaji sai mutum ya zama kolo waɗannan almajiran da biyan su duk kolawa ne ba karanta littafin tarihin tsangaya na wannan ga sunan shi nan na manta sunan shi ba shi ba ne wani sunusi waye yan wuyi guda ko sunusi guda kofar nasara ko yana da wani littafi yawa dafin boko da kuma me sai kuma akwai littafin shi da ya rubuta akan tsangayu yawwa da kuma wannan kasidar tasa ko akwai kasidarsa da ya akan tsangayu ai menene almajirai eh, ku ji tausayin almajirai a ba tashi ba ce ko ta wani ce yake kawowa a cikin littafin nasa Allahu alam ina ma da littafin fa wasan ko ya bata mani dafin boko yan boko haram lokacin har da shi suke kafa hujja da shi wannan littafin la shirya su ba su fahimci yadda ya bayanin ba la shirya